akwai hadisin amru bin qaisin al-kindi yace kuntu ma abi al-fawaris wa ana gulamun shabun wata rana ina yaro dan karami yace fara'aitu nasa mujtami'ina ala rajulin sai naga wasu mutane sun taru a gefen wani mutum an taru lokacin da naga an taru shi yaron tabi'i ne kuntu sai na ce man haza wane ne wannan mutumin da aka taru akan shi sai aka ce abdullahi bin amrin sahabin annabi muhammad ne shi kuma lokacin yana dan karami ya ce nima sai na zo fasami ituhu yu haddisu an rasulillah da na zo sai na je na ba da labari game da manzon allah ya ce annahu kala kaga yaro ne amma bai manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min iktirabi sa'ati yana daga alaman matsowar sa'ar ƙarshe an turfa al-ashararu za a ɗaukaka a shararu annabi ya ce alamar sa'ar ƙarshe mutumin banza shi zai samu ɗaukaka za a ɗaukaka an tabbata mutum masharranci ne amma za a ɗaukaka al'amarinsa wato ba'al akhyaru mutanen kirki kuma za a yi watsi da su wa yuftahul qawl za a buɗe magana wato magana ba ta taɓa samun tasiri ba sai a kusan ƙarshen zamani kuma wannan hadisin sai ya zama mu'ujizar manzon Allah annabi ya ce za a buɗe magana yanzu babu abin da yake ya kai magana a duniya saboda intanet a yi ta ƙorafi har an waye gari jaridu ma ta intanet ɗin yanzu ke watsawa saboda sun gane hankalin mutane ya koma na manzon Allah ya ce za a buɗe kafofin magana annabi ya faɗi wannan kaga wannan sai ya tabbata mu'jizar manzon Allah manzon Allah ya ce wa yuftahu alqawlu wa yuhzanu al'amalu manzon Allah ya ce sannan shi aiki kuma wato za a yi karancin sa wa yuqra'u bil qaumil musannatu laysa fihim ahadun yunkiruha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wayi gari mutane an buɗe musu kafafen ilimi sun yi watsi da ilimin addini wannan kafafe na ilimi laisa minhum ahadun yunkiruha babu wani wanda ke inkarin wannan kafa na ilimi har ma ake tambayar manzon Allah mal musannatu qala sai yace maktutiba siwa kitabillahi azza wa jalla duk abinda ba littafin Allah bane wannan shine abinda ake kira al musannatu za a kai lokacin da mutane sun fi yarda da jarida akan alqur'ani kuma wannan shine abin da ke faruwa saboda haka zaka ga mutum yana kokarin sayan jarida a kullum amma inda zaka tambaya a gidansa akwai alkur'ani da a ce babu bai damu da shi ba manzon Allah ya ce za a buɗe kafafe na yaɗa labarai waɗanda za su sa a yi watsi da littafin Allah kuma wannan duk gashi nan yana faruwa wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2821